This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 masu harumma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin daga nan birnin Washington DC kakanun labarai. To Iran da sauran manyan kasashen duniya na ci gaba da tattaunawa a birnin Vienna bayan cikar wa'adin da bangarorin biyu suka shata wa kansu. Firayim Ministan Girka ya ce yana da ƙwarin gwiwa zai yi nasara a sabon wa'adin ƙarshe da shugabannin ƙasashen turai suka shata masa na ya ɗauki matakan ceto ƙasar daga ƙangin da ta shiga. A ziyarar da yake a kudancin Amurka a yau Laraba Papa Francis ya yada zango a ƙasar Bolivia. Toma da la gaishe ka. Eh mun kai mu na maganan ceto da 'yan matan Chibok mun je kada shugaban kasa tare da iyayen 'ya'yan nan da suke hannun Boko Haram mun je mun tabbata shugaban ƙasa da mataimakin shi ya mana bayani cewa wannan gwamnati ta tashi haikan akan mm, ceto 'yan matan nan gwamnatin shi maganar harkar tsaro shine mm, akan gaba. Hajiya Hadiza Bala Usman ɗaya daga cikin masu fafutukar ganin an saki 'yan matan Chibok. da boko haram ke garkuwa da su hukumar efcc za ta gurfanar da wasu gwamnoni uku me yasa hukumar ta zafa kamin gwamnoni ne yanzu shin da gaske ne an cimma maslaha a rikicin majalisar wakilai za mu ji ƙarin bayani bello habib galajanci na tafi da shirin himma da farko ga labaran duniya Ta jama'a assalamu alaikum Iran da sauran manyan kasashen duniya na ci gaba da tattaunawa a birnin Vienna a yau Laraba duk da cewa wa'adin da suka shata na gashin kansu a karo na biyu ya cika. Yanzu haka wakilan bangarorin biyu sun tsaye da ranar Juma'a mai zuwa a matsayin ranar da za a cimma matsaya ta hakika. A jiya Talata wani jami'in diflomasiyyar kasar Australia ya ce tattaunawar da ake da Iran bata samar da nasara a kokarin da ake na cimma matsaya ba. wani jakadan da ba a bayyana sunan kasarsa ba ya ce akwai matukar wahala a gane menene ya sa ko kuma yadda za a ci gaba da tafiya a haka sai dai wani babban wakilin kasar iran a wannan tattaunawa abbas arakci ya ce babu wani wa'adi da bai sauyuwa yana mai jaddada cewa iran a shirye take ta ci gaba da tattaunawa har illa ma sha'a idan har hakan ya zama dole Yau Laraba Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya ce yana da ƙwarin gwiwa zai yi nasarar kaiwa ga gaci game da wa'adin ƙarshe da shugabannin nahiyar Turai suka, suka bashi domin ganin ya ceto tattalin arzikin ƙasar nan da ƙarshen wannan mako. A wani jawabi da ya gaban Majalisar Dokokin Ƙasashen Nahiyar Turai Firaministan ya kuma kare dalilin da sa ƙasarsa ta ƙi amincewa da tsauraran sharuɗan da aka gindaya mata domin neman mafita daga ƙangin da ta shiga. shugaban na girka wadda wasu suka yi walale yayin da wasu kuma ke masa shewa a zauren majalisar ya kara da cewa duk da duk wani mataki da za a ɗauka ya kamata ya zamanto na bai ɗaya wadda zai samar da ayyukan yi ya kuma bunƙasa harkokin cinikayya a yau laraba girkan ta miƙa wani sabon ƙoƙon baranta na neman mafita ga matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikinta kamar yadda hukumar gidauniyar da ke ceto ƙasashe da ke amfani da kuɗin euro na bai ɗaya ya tabbatar ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a kasar myanmar sun sanar da cewa za a gudanar da zaben kasar a ranar 8 ga watan nuwamba mai zuwa wanda zaɓe ne da aka daɗe ana dakonsa a yau laraba shugaban hukumar zaben kasar u town lane ya tabbatar da hakan ga sashen yaren bama na murya amurka ana sa ran jam'iyyar adawa ta national league for democracy wacce aung san suki ke jagoranta za ta taka rawar gani yayin gudanar da wannan zaɓe sai dai suki ba za ta samu damar tsayawa takarar shugabancin kasar ba bayan da majalisar dokokin kasar wacce akasarinta mambobinta wato wacce aksarinta mambobinta sojoji ne ta yi fatali da wani yunkurin yin kuskure ga kundin tsarin mulkin kasar akwai dai yiwuwar a kawo ƙarshen majalisar da a ce an amince da wannan kuskure ma a yanzu haka sojojin kasar na da kujeru 25 a majalisar wanda adadi ne da ke ba su damar yin watsi da duk wani abu da ba su amince da shi ba wata kotu a iraki ta yanke hukuncin kisa a kan wasu mayaka tsageru su 24 bayan da aka same su da hannu a kisan da aka yi wa sojojin kasar a tikrik a shekarar da ta gabata ɗaruruwan mayakan sa kai da sojin ƙasar ta ɗauka waɗanda mafi yawansu mabiya mashabar shi'a aka kashe bayan da ƙungiyar isis ta karɓe wani lardi da ke ɗauke da wani sansanin soji kotun dai bata bayyana cewa za a aiwatar da hukuncin kisan ta hanyar rataya yayin da ta wanke wasu mutane hudu daga zargin bayan da aka kasa kafa hujja a kansu. su a wancan lokacin bazara ne mayakan isis suka karbe ikon birnin na tikrit wadda ya kasance mahaifa ga tsohon shugaban kasar saddam hussein da aka kashe amma tun a lokacin dakarun iraki suka fatattaki mayakan daga birnin tare da samun taimakon mayakan yan shi'a labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc to madalla ɗazu-ɗazun nan ne masu fafutukar ganin an sako 'yan matan cibo suka kai ziyara fadar shugaban najeriya inda suka gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari hassan maina kaina ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin mayar hadiza bala usman ta wayar tarho ya tambaye ta abin suka faɗa shugaban ƙasa Eh mun kai koken mu na maganan ceto da 'yan matan Chibok mun je kada shugaban kasa tare da iyayen 'ya'yan nan da suke hannun Boko Haram mun je mun tadda shugaban kasa da mataimakin shi ya mana bayani cewa wannan gwamnati ta tashi haikan akan ceto 'yan matan nan gwamnatin shi maganar harkar tsaro shine a kan gaba saboda ya je ya bayyana mana ya je Nijar ya je cadi cikin maganganun da ya da shugaban kasan su kan maganar ceto da 'yan matan nan da fada da yakin da 'yan Boko Haram. Kasancewar Hajiya tun bai kuke ta wannan gwagwarmaya naku kuwa irin tunanin ku kuna ganin lalle lalle an ɗauki hanyar kawo wato ce na yan mata? Eh to saboda ya bamu alkawari cewa duk abin da gwamnatin shi za ta yi za su dage za su yi haikan su ceto yan matan nan. Mu dai ba za mu bar abin da muke yi ba za mu ci gaba da gangamin mu har Allah ya sa gwamnatin Najeriya ta ceto da 'yan matan. Ban sani ba ko ko magantu akan lokacin da ake jin cewar za a iya ceto wannan 'yan matan. Eh mun magantu mun bayyana miki cewa gwamnatin Najeriya da lokacin da Gullar Jonathan yake shugaban kasa sun ce za a ceto 'yan mata sun faɗi ma wai har su san inda 'yan matan nan suke amma yau kwana ɗari biyu ɗari hudu da hamsin ba a ceto su ba. Saboda haka maganganun da aka rika faɗi akan 'yan matan nan har yanzu babu magana ɗaya da za ka haikan ka ce ga cikin 'yan matan nan guda ɗari biyu sha tara ba babu guda ɗaya da aka ceto duk cikin su wannan abu ne mai matukan tashin hankali a ce sojojin ma yadda suke koyi yau gashi nan mun durƙushe cewa ba mu iya ce in mata an sace su yaƙin da Boko Haram yana so ya gagare mu. Mu dai za mu ci gaba da fafitukan mu ba za mu saurara ba ba za mu dakata ba fafitukan mu fasitikan ceto 'yan matan nan ne kuma in dai har 'yan matan nan ba a ceto su ba mu ba ba gudu ba ja da baya za mu ci gaba da wannan gangami da muke yi. To hajiya Allah bayyana 'yan matan Chibok. Amin ya rabbi na gode. Hukumar EFCC tana shirin gurfanar da uku daga cikin gwamnoni da take gudanar da bincike a kansu ga rahoto da Nasiru Adamu Hilkaya ya hada mana. always been doing what uh, the law uh, to do. Mu dai muna aiki ne bisa ka'idar doka da ta kafa mu don yaƙi da cin hanci da rashawa. Absent in the is that we Kuma wasu za su ga kamar mun yi shiru a baya wannan ya faru ne saboda lokacin gwamnonin da muke son tuhumar na da kariyar ofisoshinsu. Amma yanzu da suka kammala wa'adin mulki mun samu damar awon gaba da su. In ji jami'in labarun EFCC Wilson Owojeren akan kamawa ko garkuwa da tsoffin gwamnoni uku da suka yi. Former Hakim and uh, former governor of uh, uh, Baya ga tsohon gwamnan jiga wasu Lamido da muka kama da 'ya'yansa Aminu da Mustapha mun damƙe tsohon gwamnan imo o hakim da tsohon gwamnan adama murtala nyako da ɗansa abdulaziz wanda ɗan majalisar dattawa ne ma ci za mu gabatar da ohakim da nyako gaban kotu a nan abuja amma su lalamido da muke zargi da laifukan cin hanci 27 za mu gurfanar da shi ne gaban babbar kotun tarayya da ke kano a gobe Shin ba kwa ganin kuna daukar waɗannan matakai ne don burge shugaba Buhari ya kyale ko ci gaba da aiki tunda ana zargin ku da nuna bambanci? Ujerin ya ce san ba haka bane yana mai nana ta ai doka ce ta kafa su kuma ita ce suke tsarewa. Kazalika ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen magance cin hanci da rashawa. dama shugaba buhari da jam'iyyarsa ta apc sun sha nana ta matukar da aka zaɓe su yaƙi da cin hanci zai zama kan gaba a aikin gwamnatinsu har ma sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya ce aitini ma an fara gani a ƙasa in ka duba wannan kaɗai da kuma kowane ɗan najeriya yanzu ya shiga taitayinsa ya san cewa dai barna irin yadda ake da ba zai ƙara faruwa ba a ƙarƙashin shugabancin shugaban Muhammadu Buhari. EFCC dai ta ce kotu ce ke da alhakin ba da belin waɗanda ake tuhumar in sun buƙaci hakan. Da ita kuma hukumar ke sa wannan karon sai an kai ƙarshen maganar. Ko da ko zuwa yanzu ba samu cimma samun keɓantattun kotunan sauraron ƙararrakin cin hanci ba. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa. Batun yadda EFC take gudanar da ayyukanta shine maudu'in shirinmu na dare inda muke bukatar ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan ita wannan hukuma da yadda take tafiyar da ayyukanta. Dan majalisar wakilai ta tarayya barista Soba ya karyata cewa an cimma maslaha tsakanin bangaren kakakin majalisa Yakubu Dogara da kuma na Femi Bajabmiya Mila kamar yadda ya mani bayani. To gaskiya magana ita ce za mu so a ce haka ɗin ne labarin yake. Kuma matsayinmu shine ba wai maganan bangaren dogara sun amince da Femi Bajabiya Mila ya zama a shugaban masu rinjayen majalisa ba ne. Matsayinmu shine shugaban masu rinjaya majalisa da mataimakin shugaban masu rinjaya majalisa da mai tsawatarwa da mataimakin mai tsawatarwa ya zama wajibi a girmama jam'iyya kuma a girmama mafi yawancin mambobin da ke wannan majalisar wakilai wanda sun yadda ga mutanen da za a ba wannan matsayi ba matsayi ba ne na zaɓe amma matsayi ne na mutane masu rinjaye in sun ce ga yadda suke so to ita kanta demokaradiyya abin da ta gada kenan amma har yanzu in zan ansa tambayar ka kai tsaye babu wata matsaya da aka cimma cewa waɗannan mutane shi kakaki majalisa dogara da mutanen shi sun amince su girmama matsayin jam'iyya kuma su girmama mu mu da muka fi rinjaye 'ya'yan jam'iyyar apc wanda suka ɗauki wannan matsayi daidai da yadda jam'iyya ta ɗauka domin a samu a sasanta wannan cece kuce da ake yi amma har yanzu ba a cimma wata matsaya ba ana nan dai ana yi muna kuma fatan cewa kafin a koma majalisa 21 ga wannan wata za a cimma wannan matsaya. Um, akwai rahotannin cewa kun gana ƙarshen mako da tsoffin 'yan majalisa kamar gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma wasu gwamnoni. Ko ka iya gaya mana abin da aka tattauna a wannan zama da kuka yi da waɗannan mutane? To ranar Lahadi mun gana da kwamitin gwamnan Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. sauran gwamnonin ba samu zuwa ba amma shi mun zauna tare da shi kuma mun gaya mishi cewa mai girma gwamna kai dinnan kana cikin wannan matsala da majalisa ta fada saboda a lokacin da jam'iyya ta ba da shawaran ga abin da za a yi da kai da sauran wasu 'yan uwanka gwamnonin jam'iyyar apc kuka bijire ma jam'iyya kuka je kuka ce lalle sai an zaɓi dogara ya zama kakakin majalisa to yau an zaɓi dogara ya zama kakakin majalisa mun faɗa wannan tsaka mai wuya kai menene damanka da za a ce kai ne za ka zo ka iya daidaita abin da kai kana cikin matsalar da aka haifar wannan ni din nan da nake magana da kai ni ne mishi wannan tambaya amma daga ƙarshe ya ba da hakuri ya ce ba lokaci ba ne da za a buɗe abin da ya faru a baya shi dai yanzu yana neman yaya za a yi a samu masala a samu sulhu muka ce mishi yadda za a yi a samu masala a samu sulhu ko dai bangaren dogarar da shi da lasu shi mataimakin kakakin majalisa su aje mukaman nasu su kwashe wannan mukamai guda hudu da ake rigima a kai ko kuma a kwashi wannan mukamai guda hudu a miƙa ma bangaren femi bajabiya mila wannan ita ce matsayin mu? kuma daga nan ba na jin cewa akwai ta yadda za a yi mu iya yadda a tsokani jam'iyyar mu so biyu mu dinnan a zungure mu so biyu a taka demokradiyya so biyu to tabbas ba za mu taɓa amincewa da wannan ba. barista so ba bangaren femi mila kenan to mun tuntubi bangaren kakakin majalisa inda injiniya yunusa ahmed ya faɗa mana matsayarsu to gaskiyar dai maganan ba a cimma matsaya ba har yanzu saboda mu nan mun waye gari yau tun cikin dare muna mitin kasan dai genesis na labarin da kuma yadda aka zo a sasanta hmm. nec da suka yi mitin sun yi mandatin gwamnoni su zo su sasanta to gwamnoninmu ne apc an darocha tsakorocha su kuma da suka zo sai suka yi mandatin gwamnan sokoto right honorable aminu tambol his excellency hmm. ya yi medidating na house of representatives mu kuma kam ɗin dogara jiya sai ya kira mu ya ce mu to ya yi zama da wancan kam ɗin su position ɗinsu shi ne kawai a yi respecting party position speaker ya karanta wannan wasiƙar da aka rubuto based on wannan sunaye yadda suka raba hmm. anything short of that su ba su da ba ruwansu hmm. abinda kawai suke so kenan tunda akwai supremacy na party ya ce mu mu kuma yana so ya ji namu to mu namu in samari muka bashi guda uku muka ce well number one tukuna mu ba ma yadda akwai wani party position ba wasiƙa da aka rubuto mu party ba ta rubuto ba agreed chairman of the party wrote a letter amma bai yin party decision ba saboda by our constitution na apc duk abin da national working committee ta zartar dole sai ta an samu blessing da nec sai nec ta yi da ta yi ratifayin nashi hmm. so as far as we are concerned wancan decision da aka convey mamu nec ba ta yi ratifayin nashi ba ga constitution na apc kuma members na nec din nan speaker is a member senate president is a member president is a member the only next meeting da aka tun da aka yi zaɓe shi ne da aka yi last friday mm. a ina aka yi ratifayin aka ce wannan ya zama party decision da leta kuma ya zo mu kafin so many weeks ma kafin wannan meeting na ne so as far as you are concerned babu maganan a uh, party position mun yi wannan constitutionally sai muka ce to however mu mun yadda despite the fact da mun san ba wani party position mun yadda za mu yi conceding force of majority leader to campaign sai mi baja biya mina amma da sharaɗi sharaɗan nan su ne a cire north east don muna da speaker a cire south west don akwai deputy speaker sai a ba a raba wannan post din a sauran zones kuma each zone of this six geopolitical zone dole ya samu leader of the caucus ma'ana principal officer position din a flow of the red card abinan green chamber. injiniya yunusa ahmed bangaren kakakin majalisar dokokin wato wakilai ta najeriya a yakubu dogara kenan aka ji ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 11 da minti 17 da rabi ga bello habib gadadanci da shirinmu na gaba himma ba ta garo Imma ba ta gargo jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba a daidai wannan lokaci da yawanci masu mu waɗanda musulmai ne suke azumi yau shirin namu zai sa a tanɗe baki kuma a yi tunanin ƙanshi irin na tsire sunan ba kuma aminu mai tsire nan amurka ba zan gaya kuma komai da kuma ba za mu je daga bakin shi to sunana aminu dai kam kwarai kamar yadda aka sani daga kano kuma nake insha Allah a kanan dabo aminuwa Aminu Umar. Eh. Mana Aminu yaushe ka zo Amurka? Eh na zo da na kan zo in koma ne dai to daga baya finally dai da zan ce na zo na dan zauna haka 2000 and 2011 uh, ne haka 2010 2011 ya wajen 2011 da ah, idan ka zo kana komawa 2000 ya 2010 da 2011 haka yake idan ka zo din kake koma lokacin mai kake da can na kan zo in sai kawai haka irin manyan motoci na haka truck dan da a can Lagos na yin transportation ne haka na hmm. a nan afafa wato harkokin sufuri eh haka harkokin dai transportation kuma muna sai da ainihin truck head din ma kuma sai ka canza a kibla daga sai da sayarwar manya-manyan motoci sai kuma na dawo harkar abin da ban taba eh haka yake ba harkar wannan shi eh, wanda ake kiransa mu dai mukan kira shi a can tsire ko to amma dai nan gaskiya su kasan ba haka suke kiransa ba me suke ce masa sunan gaskiya ana ga abin da suke kiransa ciski ba ciski ba eh aka ce kiransa kuma da yake akwai kasan sauran mutane na Najeriya a nan hmm. abokanan zaman mu kamar wato eh, yarabawa da inyamurai haka su kuma abin da suke kiransa kasan tun a can Najeriya ma aka san abin da suke kiran irin wannan suya ba sa kiransa da tsiran. Da tsire. Um, suya eh a can Najeriya. Ga abubuwa da yawa da ake America wasu likitoci ne wasu injiniyoyi wasu kuma masu tuka motar tasi amma kai sai ka ɗauki alkibar tsire me yasa? Wato gaskiya abin wato da nazo zo na an samu freja ne ba ni da intention din yin hakan wallahi to da na zo wato ka san su abin da suka dau harkar su abin da suka dauka mutanen nan kamar suna ganin a can Najeriya hmm. kamar sana'a ce kawai ta Hausawa. kuma suna ganin kamar wai hausawa sun fi kwarewa dan anan dan ai akwai masu yi akwai wanda suka shahara suna yin ta hmm. akwai wanda ake kiran sa ma ina jin in kun san shi suya masta akwai eh su ya masa hmm. so akwai kuma shi bai rabe ne ma sannan akwai inyamuri hmm. akasari wanda dai da suke mu'amalar a nan suke da restaurant da shauran abubuwan hmm. ba za a ga ba ma hausawan ba ne ban taba ganin dai wani shi ba kwaya ɗaya wanda yake mu'amala to da nazo wanda suka san kasancewar su suna ganin kamar ni da ɗin daga kasar hausan na fito suke cewa to ya ga inda ma ba su san abun ba gashi nan zai a making money zai a a cikin wannan harkar a cikin wannan harkar kuma na Biloniya. Kwarai da gaske dan na san su wanda suke dan kwarai kamar shi wannan suya masa dan ai ya zama miliyoniya a cikin harkar kwarai kuwa. Dan a Maryland kusan ba wanda bai san shi ba. Ah, kusan America ma kai zanci. Ba na rana mata ko za mu ajiye aikin jarida ne mu dawo nan gefen kuma ma muna dan <laughs> to gaskiya dai kam gaskiya suna samun kuɗi ba akwai kuɗi a cikin harkar ba kaɗan ba saboda kusan abu ne da yake babu irin sa anan din kuma mutane sukan sha'awa ya kai yanzu gaba ma wai kawai society din Najeriya ne suke bukatar ta ba hmm. su kansu Amerikawan musamman bakakken Amerikawan suna son sa sannan kuma ka san cewa akwai mutane da yawa a nan na wasu kasashen na Afirka ma misali Ghana, Sierra Leone hmm. da sauran dai duk kasashen afirka wanda su ma suna da wannan idea na irin wannan naman hmm. to su ma suna da interest to kuma babu shi din anan kamar yadda ka sani hmm. to kasancewar hakan in har ka ce za ka yin to lalle kam sai ka gaci da ba za ma ka iya meet up ba gaskiya saboda kusan yanzu duk masu yin ba sa meet up din customers gaskiya ba za a iya samar da isasshen nama da kwastomomi za su saya ba abin sai mutane su ringa sayewa kenan wallahi baya isa gaskiya saboda akwai demand akwai demand kwarai ikon Allah um to uh, uh, turawa fa suna zuwa suna saya turawa suna saya kwarai da gaske illa kaɗai su sai su ce eh, suna buƙatar mile wato kamar uh, wanda bai da yaji sosai kenan ko ah. shi ne ake kira mile din nan ba sa cin yaji ne E su wasu su ba sa son yaji wasu su kuma za su ce zai dan mile za su siyan sama da yajin haka wasu kuma su ce a'a su ba sa son mai yaji yanzu kullum kake sai da tsiran nan ko kuma dai jifa jifa kake kusan dai yanzu kam saboda kusan zan ce na riga na saka kai na to kusan dole kusan kullum din masu an yi shi saboda kamar yadda na gaya ma daga farkon mutane ne suka matsa cewar wai ni to ji kuma ni ba san nima ban da idea a cikin abun ba so daga baya dai haka ne contact <laughs> don eh. wasu da suke yi din a can eh. a Najeriya suka faɗi yanda eh. ake yin abun tun da ni dai a tsakanina da shi da sun da na Najeriya sai dai nima ina sha'awa zan ci misali to da nan da kusan aka yi ta matsawa cewar wallahi kada in damu kaina in ce zan yi wani aiki kaza kaza wannan hmm. kuma suka nuna min masu yin hmm. saboda haka to dai freja a ƙarshe dai dole na shiga mai tsire ga tambaya shin kai ma yanzu ka zama miliyoniya. bari sai mako mai zuwan Allah da sai ka ba mu ansa jama'a daidai wani lokaci shirin namu ne yanzu yake karewa amma sai laraba za mu ci gaba da hirar mu da aminu mai tsire yanzu a madadin shi aminu mai tsire ni bella galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake cewa kar a manta masu azumi a tabbatar an yi bude baki da tsire salamu alaikum sai a gaida malamai sashen hausa na murya amurka ke magana yanzu kuma ga nasiha kan azumi ni ne inuwa zubairu bauchi bismillahi rahmanir rahim mai azumi ga abin da aka ce ka kai mai azumi idan ka sha ruwa ka ce allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu fa taqabbal minni innaka anta samiul alim nan ka ce zaba zama'u wa tallatul uruqu wa sabatul ajru wato eh, ya allah wa kai ne azumi don kai ne azumi da abincinka arzikinka na sha ruwa ka karɓa mini aikina da azumina kai ne Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani kana jin abin da ake faɗa ka san abin da ake aikatawa sannan kuma muna fata to kishin ruwa ya tafi kuma jijiyoyi duk sun kunshi da ruwa wato sun yi danshi sannan ladan Allah ya samu don kasan an ce wato ya tabbata an ce idan kana aiki ko sallah ko wani irin aiki ko sadaka za ka ba ko ibada ko nafila wato ka rika fatan aljanna to wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to Allah sa mu dace yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email Ya saƙo mana farko ya fito ne daga Nura Bello daraja kasar Gusau jihar Zamfara inda ce salamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata talakawan Najeriya mu ƙara dagewa da addu'o'i dangane da hare-haren da ake kaiwa a arewacin Najeriya. Shi kuma Idris M Idris da matar jihar Yoba cewa ya Assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya yin amfani da mata wajen kai hare-haren ta'addanci babbar masifa ce ga al'ummar Najeriya domin kuwa mata su ne tushen al'umma. Ya Allah ka albarkaci wannan wata na Ramadana ka kawo mana ƙarshen wannan masifa amin. sai kuma sakon shehu bashir fulani da hassan almangawi wanda suka ce hakika muna jajanta al'ummar jos da zaria da maiduguri da fataskum allah ya ji kan waɗanda bama-bamai suka tashi da su waɗanda suka je kata kuma allah ya basu lafiya amin assalamu alaikum sashen hausa ina so ku bani dama na kira ga jami'an tsaro musamman arewacin maso gabashin najeriya gaskiya ya kamata su ƙara zage dantse wajen ɗaukar aniyar fitattakan 'yan ƙungiyar boko haram sannan ina kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kamata ya ba jami'an tsaro umarnin cewa duk wanda aka taba zargi da sa hannunsa a kungiyar boko haram ya kamata a kama shi kowane ne kuma kowane irin mukami yake rike da shi a bincike shi da irin zargin da ake yi masa daga anas saminu ja'en gidan makera kano shi kuma aminu dan kaduna amanawa cewa yi allah ya kawo mana zaman lafiya a najeriya da ma duniya baki daya albarkacin wannan wata na ramadana kai jama'a wai na za mu sa kanmu ne yau hari gobe hari to ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya yi kwakwaran bincike domin ya gano masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da ke hare-hare a arewacin najeriya domin hukunta su da ƙarshe ina roƙon allah da ya kawo mana ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda a najeriya daga ukasha abdulsalam koko da ƙarshe sai saƙon mu da sir muhammad ta faɓalewa wanda ya ce hakika in ka ji ganga ta kwaye zaƙi to lallai ta kusa fashewa in sha allahu albarkacin azumi da sauran ibadodin da muke gabatarwa cikin wannan wata mai alfarma wannan tashe-tashen bama-bamai da yawaitar hare-hare sun yi kusa zama tarihi a najeriya so ma da lahali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To Iran da sauran manyan kasashen duniya na ci gaba da tattaunawa a birnin Vienna a yau Laraba duk da cewa wa'adin da suka shata na gashin kansu a karo na biyu ya cika. yanzu haka wakilan bangarorin biyu sun da ranar juma'a mai zuwa a matsayin ranar da za a cimma matsaya ta hakika a yau laraba firayim ministan kasar girka alexis tsipras ya ce yana da kwarin gwiwa zai yi nasarar kaiwa ga gaci game da wa'adin karshe da shugabannin nahiyar turai suka saka masa domin ganin ya ceto tattalin arzikin kasar nan da karshen makon nan a wani jawabi da ya yi a gaban majalisar dokokin kasashen nahiyar ta turai firayim ministan ya kuma kare dalilin da ya sa kasarsa ta ki amincewa da tsauraran sharuɗɗan da aka gindaya mata domin neman mafita daga kangin da ta shiga hukumomi a kasar myanmar sun sanar da cewa za a gudanar da zaben ƙasar a ranar 8 ga watan nuwamba mai zuwa wanda zaɓe ne da aka daɗe ana dakonsa a yau laraba shugaban hukumar zaben ƙasar u town lane ya tabbatar da hakan ga sashen yaren bama na murya amurka ana sa ran jam'iyyar adawa ta national league for democracy wacce an san suki ke jagoranta za ta taka rawar gani yayin gudanar da wannan zaɓe. to ma da la gaishe ka masu haro da aka Allah kamu karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can ba isha da ikon Allah za mu sake dawa inda za mu buɗe layukan tarho mu ji ra'ayoyinku dangane da yadda kuke kallon ayyukan hukumar efcc a wannan sabuwar marra. kamun madadin mahmud lalo da kuma julie da gresham da kula ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya